dan fulani ba in baka kiwon gaba a ta a samu matsala ai dan gwani insha Allah ba za a samu matsala ba to kafin in baka sai mun yarjejeniya da kai idan aka samu matsala me zan yi ma to dan gwani ka gani dai bani da komai amma na yarda idan aka samu matsala sai mu je gaban alkali a sare man kai ba a faɗan fulani wallahi na yarda ok to dan fulani Allah ya bara sa'a

wallahi kai dai an kimashin suka tare ni cikin daji suka ce in ba su shanuwa ko su kashe ni na ce ba zan ba su ba ni ta faɗa da su ni ta faɗa da su ko yanzu tashi kashe da suka yi shi yasa na bar musu ita na sheku wallahi ni ba ma komai nake tunani ba yan sandan nan ta ni bari wajen nan to kai dan fulani inda ma ka tsaya sun kashe kalan ko yanzu baka tsira ba Kan tsaya gwari ba da jahilci na zoma ba. Ɗan Fulani idan ba da jahilci ka zo min ba to ni da jahilci na zoma bayani ta. Wace shanuwa kuma don Allah ɗan gwari ka bar wannan magana ba kai kaɗai kai hasara ba fa har da ni na bar sanda ta a can wannan ma sake sayan ta na yi. A'a to ɗan Fulani me kake nufi? sai da muka yi yarjejeniya da kai cewa idan aka samu matsala me zan yi ma ka ce ka yarda idan aka samu matsala mu je gaban alkali a sare ma kai tabbas bani na ce haka kuma sai na ga ai ba kai kaɗai kai hasara ba to ni dai babu rana ka biya ni ta ko yanzu mu je gaban alkali a sare ma kai gaskiya ko sai ba zan iya baka ba na yarda mu je gaban alkali a sare min kai to yayi dan fulani mu je gaban alkali a sare ma kai To kai ɗan Fulani, ka ji abin da ɗan Gwagai ce, wai tabbas kun ne yarjejeniya cewa idan aka samu matsala da shanuwati ka yarda a zo gaban alkali a sari ma kai? Tabbas ya mai girma mai shagwaba ni na ce haka. Yanzu dai tun da dai dama kun yarjejeniya ka yarda shi ma ya yarda cewa zai baka kiyo amma idan aka samu wata matsala da shanuwati me zai yi ma kace ka yarda idan aka samu wata matsala a kai ka wajen alkali a sare ma kai. To ai shi kenan shari'a ta ƙare. bari a zo a yanke ma hukuncin ka na sare kai eh ya mai girma mai shiga ma'ana yarda a sare mun kai amma ba tare da jini ya fito ba sannan kuma ba tare da an yanke jijiya ba sannan kuma ba tare da an sare kashi ba dama mun yarjejeniya da shi cewa kawai kai za a sare idan kuma ba haka ba arado allah zan kai ka zan kai karar kotun nan gaba daya zan kai karar wanda ya kawo karata a babban kotu mai zaman kanta To kai dan gwari ka ji abin da dan Fulani ya faɗa. Ya mai girma mai shari'a bai cin wannan ma da zamu zo sai da sheme ne da sanda. ba Allah ni ban sheme ka da sanda ba idan kuma ka ce na sheme ka da sanda nuna mana shaidar ka. Allah ya isa tsakani na da kai dan Fulani ashe nan da nake ganin ka kafi ni wayo. Tau masoyanmu masu kallon shirye mu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na katun comedy to ku yi magana ta wannan number ko ku turo mana sakonninku ta message mun gode